Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Alhamis 1 ga watan Disamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta amince da kasafin kuɗin baɗi. Sai dai bangaren 'yan adawa a majalisar ya nisanta kansa da kasafin. ana tsammanin za a samu kuɗi kashi hamsin da hudu bisa ɗari daga waje su kuma kasashen waje ga wannan yaƙi wanda ake a eh, ukraine su da kansu matsala ta makamashi ta dame kuma na biyu bashi ya muna yawa wanda ɗiyanmu da jikokinmu in ba hankali ba sai ta kai garin su za su biya shi. Za kuma mu leƙa jihar Adamawan Najeriya inda za ku ji korafin da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa ke yi kan rashin samun kayan tallafi da kuma abin da hukumomi ke cewa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Gwamnatin Taliban ta kara matakin haramta watsa shirye-shiryen rediyo na FM daga wasu kafafen yada labarai guda biyu da Amurka ke daukan nauyi ciki har da BOA Afghanistan bisa zarginsu da kare dokokin cikin gida na kasar. Haramcin na BOA da Azadi rediyo waɗanda wani bangare ne a Afghanistan na Radio Free Europe, Radio Liberty ko rferl ya fara aiki a yau alhamis din nan kwana guda bayan da ma'aikatar yada labarai da al'adu ta taliban ta ce ta samu korafe-korafe game da shirye-shiryen da suke watsawa amma babu takamaiman bayani babu tabbas ko haramcin zai shafi sauran gidajen watsa labarai na ƙasa da ƙasa waɗanda suke yin amfani da tsari ɗaya don watsa shirye-shiryen fm a afghanistan afghanistan tana da dokokin yada labarai kuma duk wata kafa yada labarai da aka samu ta saba wa waɗannan dokoki za a kwace damarta na bayar da rahoto da watsa shirye-shirye a cikin afghanistan ji abdulkahar balki kakakin ma'aikatar harkokin wajen taliban ya faɗa a cikin wata wasiƙa ga boa. ɗaya ga watan disamba kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv ko sida wanda akan gudanar da bukukuwa irin wannan rana tare da tunawa da waɗanda suka kwanta dama sakamakon wannan cuta daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu Ranar ɗaya ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tana da masu dauke da cutar HIV ko sida wanda akan gudanar da bukuwa irin wannan ranaku da kuma tana da wanda suka kwanta dama sakamakon wannan cuta. An da soma gudanar da irin wannan bukukuwa ne a shekarun 1988 da da takwas kuma yi kiyasin cewa mutum miliyan talatin da takwas ne dai suke dauke da kwayan wannan cuta. Ana da ya faɗakar da jama'a game da kare kai daga kamuwa da wannan cuta. Dr. Barkindo muhammed Sa'idu shine babban sakatare a hukumar hukumar kare yaduwar hiv ya yi karin bayani game da kididdigar masu dauke da kwayar wannan cuta a shekarar 2018 wato 2018 an yi babban kididdiga wanda ba taɓa yin shi a duniya ba aka kai shi a najeriya wanda aka yi dukkan jihohin najeriya to wannan ne sai ba da lissafi ko kuma kimantawa da wayanda suke dauke da wannan laruran a jihar borno muna da kashi ɗaya da digo biyu a cikin ɗari wato bil ma'ana idan aka fassara shi da yawan al'umman jihar borno wanda muna da miliyon yanzu kusan miliyon shida da ɗigo takwas ya nuna iyakance mutane kamar kusan dubu tamanin da ɗari hudu suke ɗauke da wannan larura din a jihar borno ko sun sani ko ba su sani ba dai wannan shi ne wanda muke da shi amma kuma abun bakin ciki shi ne. bai wuce mutane dubu ishirin ne kawai suke zakulo su aka suke shan magani ba to kaga dubu sittin nan kuma wannan kan gaskiya har yanzu sai mun zage dan sai mun je mun nemo su sun kawo kansu an gwada su a fara ba su magani ko magani ajiyar borno kyauta ne haka kuma guji a borno ma kyauta ne ko me mutanen da Allah ya jarabta da ke dauke da wannan kwayar cuta ke cewa ne game da wannan rana na Hassan Mustapha wato ni ne north east coordinator kenan na kungiyar da ake kira shi nepal nepal kuma wato kamar an abbreviation ne yana nufin kungiya na wanda suke dauke da kwayan cutar hiv kamar wani mahimmanci wannan rana ta gare ku mahimmanci da yake da shi ne mukan duba abubuwa guda uku na farko mukan duba cewa tun da aka fara yakan kau da wannan kwayan cuta din wani irin nasara ne aka yi wani irin kalubale ne ake fuskanta har yanzu ya za a magance wannan kalubalen da ake fuskanta na biyu kuma akan tuna musamman wanda suka rasa rayukansu game da wannan kwayan cuta din musamman lokacin da ba a zo an gane magani an fara shan magani da sauransu ba na uku kuma mukan kawo wani musamman wani take a kowane shekara na me ya kamata a yi wanda zai zama to kamar shine hanya na magance wannan kalubalen da aka fuskanta yayin gwagwarmaya na kau da wannan kwayan cuta din muhimmin ce alhamdulillah mun gode Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ya musu rahama mu da muke rayu kuma ubangiji Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiyan za ta ci to mun gode wa Allah dai Allah nuna mana wannan rana muna murna kuma muna farin ciki. Wasu mutanen da suke ɗauke da kwayan cutar HIV ko sida nan ke bayyana ra'ayinsu game da mahimmancin wannan rana gare su. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. To kai ma a gaida kai Muhammad Hafiz Baballe da ka karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yi na'am da kasafin kudaden shekarar 2023 da nufin baiwa gwamnatin kasar cikakke damar gudanar da ayyukan da ta kira na inganta rayuwa al'umma. Sai da yin adawa a majalisar sun juya wa kasafin kudin baya saboda a ce wasu ba yi la'akari da halin da kasar ke ciki ba a yanzu. Daga mai ga rahoton da Sulaimu Muni Barma ya aiko mana. Shugaban majalisa cikin wa doka mun gane cewa duk ma'aikatar da ta ɗauki matasa aiki gwamnati yana sauƙaƙa mata cikin biyan haraji. Waɗanda Allah ya kaddara an aza musu responsibility kin kashe waɗannan kuɗi su yi matalakawa adalci. Gwamnati wadda ta nomo kuɗin nan ta sa su alar da su yi mata adalci. irin yadda muhawara ta kabre a zauren majalisar kenan a cikin daren jiya laraba lokacin da ake shirin kuri'a a kan kasafin kudaden 2023 zaman wanda ministan kudin kasa dr ahmed jidu da mukarraban ma'aikatar kudi suka halarta ya kasance wani lokaci na yi wa kasafin filla-filla abin da ya sa a ƙarshe 'yan majalisar suka yi na'am da shi da ƙuri'u 135 daga cikin wakilai 166 honorable zabai musa ya bayyana dalilansu na amincewa kudurorin gwamnatin ta nijar wannan kasayin kuɗi a jikin talaka ne za a matso kuɗin mu kuma ikonmu da muke yi don talaka ya ji daɗi ba don talaka bai a matse shi sosai saboda haka muka waiwaya wajen abakan hulɗa masu hannu da shuni su kama mana yawanci kuɗin wannan duka bamu shi za a yi bashi wani wayanci kuma kuɗin wannan za a bamu kamar tallafi ne na don mu samu dan eh, sarari a cikin harkar kasayin kuɗin mu rashin gamsuwa da hanyoyin da za a yi amfani da su wajen tattara kudaden da ake bukata da kuma yadda aka yi burus da matsalolin 'yan kasa a kasafin na 2023 ya sa 'yan adawa suka yi watsi da shi honorable mutari usman dan majalisa ne daga jam'iyyar rdr canji ta 'yan adawa ana tsammanin za a samu kuɗi kashi hamsin da hudu bisa ɗari daga waje su kuma kasashen waje ga wannan yaƙi wanda ake a eh, ukraine su da kansu matsala ta makamashi ta dame su kuma na biyu bashi ya muna yawa wanda ɗiyanmu da jikokinmu in ba mai hankali ba sai ta kai gare su za su biya shi tun daga biyar wato lokacin da nijar ta tsinci kanta cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro hukumomin ƙasar ke tanadin babban kaso na kasafin shekara domin kula da wannan fanni kamar yadda a wannan karan aka ware wa ayyukan tsaro kashi goma sha uku daga cikin ɗari na kasafin shekarar mai shirin kamawa matakin da shugaban kungiyar alternative espacitoyen da ke bin diddigin kasafin kudin kasa musu cangari ya ayyana a matsayin wata raguwar dubara shi abin da ya kamata a gane in mutane harkar makarantu ba su da kyau eh, matasa ba su da aiki manoma ba a tallafa musu su samu ce maka wannan babban tashi hankali ne duk irin makamai da za a saya duk irin kudin da za a zuba a fannin tsaro ba za a samu kwanciyar hankali ba muddin talaka ya cikin halin kakanni kai. Miliyar ko kuma biliyan dubu uku da ɗari biyu da arba'in da biyar na sefa ne gwamnatin ta Nijar ta ƙudiri niyyar kashewa domin ayyukan ƙasa a shekarar dubu biyu da ishirin da uku kasafin da ya ɗara na dubu biyu da ishirin da biyu mai miliyar ko kuma biliyan dubu biyu da ɗari takwas da tamanin da yanka. yayin da kasafin 2021 ya kunshi miliyar ko kuma biliyan 2,830 'yanka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To wasu mazauna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun koka bayan da suka gaza samun tallafin da hukumar raya shiyar arewa maso gabashin ƙasar ta bayar don waɗanda iftilayin ambaliyar ruwa ya shafa. Sai da gwamnatin jihar ta Adamawa ta kara kanta tana mai cewa ta raba kayayyakin tallafin ga mutanen da ambaliyar ta shafa. Galado Salisu Garba da ƙarin bayani. biyo bayan matsalar ambaliya da ya addabi al'umma a watanni uku da suka gabata a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu sassan Najeriya kamar irin su Jigawa da Bauchi Hadama da Kano matsalar da ya janyo asarar rayuka da kuma gonaki da ma gidaje a yankin jihar Adamawan yayin da sama da mutane ɗari uku suka rasa rayukansu gidaje da gonaki fiye da dubu shida ne kuwa suka hallaka lamarin da ya janyo hukumar raya shiyar arewa maso gabashin Najeriya kawo musu kayan tallafi irin su su abinci, shinkafa, bargo da kuma sauran kayan masaruhi, ciki ma hada wasu suturu na manya da kuma na yara ƙanana. Sai dai al'amarin da wasu 'yan jihar waɗanda lamarin ambaliyar ya shafa sun koka kan cewa sama da kwanaki 65 kenan shiru kake ji. Malam Ibrahim da ke karamar hukumar Song a jihar Adamawan shine dai wadda ya jawabi a madadin dukkanin al'umma da suka shiga cikin wannan halin na yankin karamar hukumar Song wadda ya ce. Mu ne muke neman taimako ga cin ruwan wannan da aka yi mana da local government son da lako da gidaje sun yi yawa wanda suka rurushe mutane yanzu ba su da ɗakin kwana gona da za a samu sama da buhu hamsin wani ko buhu ɗaya bai samu ba a kwanakin ba hukumar raya shiyar arewa maso gabashin najeriya ta kawo wasu kayayyaki wadda mu mun je gurin an ba wa gwamnatin jiha shin ba a raba muku ba ne ka zo kana neman wannan tallafi gaskiya ba abin da aka ba ma karamar hukumar son ɗin nan daga yankin lakon nan ba abin da aka bayar shi kuwa muhammad ibrahim daga karamar hukumar numun shine da ya wadda ya jawabi a madadin dukkanin al'umma da suka shiga cikin wannan halin ni yasu sakamakon wannan matsala na ambaliya daga karamar hukumar numun ruwa ya mana ambaliya ya rurushe mana gidaje da dakuna da katangu duk kuma an rarraba kaya mun gani da idanunmu an ka kai an babbai masu unguwa amma mu basu ba mu ba ku da matsalar ta shafa ke eh, eh ba mu samu ba iya wanda yake hannu da shuni wanda yake yaran manyan manyan su aka rarraba wannan kaya ita kuwa Fatima Yakubu ita ce dai ta yi magana a madadin dukkanin mata da suka shiga cikin wannan matsalar daga karamar hukumar Fufore a a jihar Adamawan wadda ta ce ba wanda bai san ruwa barnan da ya a Adamawa State ba. To mun ji labarin gwamnatin Najeriya ta ba da tallafin abinci kuma mutane da yawa sun tabbatar da hakan sun gani. Hmm. Shi yasa mu muka gaskanta hakan din mun da an kawo. To ba mu ga an komai ba magan da nake maka a yanzu haka ina rike da yara kwaya goma a hannuna baban su bai da rai. Ga muna gidan haya. Dan dakunan da muke cikin din ya rushe. Hmm. Yanzu a makwabta aka taimaka aka ba mu daki muka zauna. To ko yaya mahukuntan jihar Adamawa Adamawan suka raba wannan kayayyaki duba da cewa waɗanda lamarin ya shafa sun koka da kuma shiga halin ni yasu tambayar kenan Dr. Muhammad Aminu Suleiman wadda ke zama sakataren dindindin na hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Adamawa wadda ya ce kaya dai an raba yadda aka raba kuma kowace karamar hukuma akwai shugaban karamar hukuma akwai memba na majalisar jiha daga wannan karamar hukuma akwai kwamishina su ne mataki na farko a kwamiti din mm. sannan kowace karamar karamar hukuma tana da kwamiti da ake kira Local Emergency Management Committee wanda Vice Chairman na wannan karamar hukuma shi yake shugabanta. Fi sabilillahi kayan da aka kawo ba zai wadatar da kowa da kowa ba. In fact ba zai kai ko 10% na wa'en ambaliya ya shafa a wannan jihar ba ma. Masu iya magana kan cewa na sama ya ce ya sake, na tsakiya ko ya ce ya wuce sai dai na kasa ya ce har yanzu bai gani ba. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman. Jami'an tsaro musamman na 'yan sanda su ne tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu ya rataya a wuyansu. Dokar Najeriya ta bayyana karara ayyuka da ƙarfin iko da 'yan sandan Najeriya ke da shi da suka hada da hana aukuwar laifuka da gano su, kare lafiya da dukiyoyin jama'a, tabbatar da doka da oda, tilasta aiwatar da doka da oda ba tare da cin zarafi ba wanzar da zaman lafiya da sauransu 'yan sanda suna da matukar muhimmanci yayin gudanar da zaɓe domin suke kare matakan gudanar da zaɓe ba da kariya ga dukkan masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe su ne kuma ke ba da kariya ga gine-gine da kayan aikin gudanar da zaɓe 'yan sanda su ne kuma ke kare bayanai da suka jibanci zaɓe daga duk wani hari da zai hana gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali Kan haka ne wata ƙungiya da ke zaman kanta a Abuja mai suna Clean ta horar da jami'an 'yan sanda musamman DPO da ke aiki kudda kudda al'umma daga jihohi shida da ke arewa ta tsakiyar Najeriya don fargar da su kan aikin da ya wajaba a kansu lokacin zaɓe. Baba Yola Muhammad Musa shine DPO'n yankin mararraba a jihar Nasarawa ya ce taron bitar ya ƙara faɗakar da su kan aikinsu. taron yana kunshe da abubuwa daban-daban dokokin zaɓen, dokokin makarar kanmu hakkin mata harkan zaɓe da sauransu yana kunshe da abubuwa da yawa ta yaya za ku yi amfani da irin wannan horo da kuke samu domin faɗaɗa aikin ku ta yadda 'yan uwanku za su gane cewa ya kamata su yi aikin su na tsaron ƙasa ne maimakon a ce suna cin zarafin mutane. Shi ɗaya daga cikin mahimmancin zuwa nan kenan. Domin shi a matsayin ka na shugaba idan wa'annan dokokin baka sani ba idan wayannan tsarin baka sani ba idan baka koya wayannan abubuwan ba sai ka ji yaran kamar ba abin da za su sani. Ilimin da muka samu nan insha Allah za mu je mu faɗakar da su. Akwai abin da ke kiran step down. Garin bukur a jihar Filato kamar sauran wurare na da al'umma daban-daban da a wasu lokatai sukan fuskanci matsalolin tsaro. on garin bukur Guful Balmon Jibrin ya ce da zarar kammala taron bitar za su fara tattaunawa da waɗanda ke da ruwa da tsaki don gano maɓoyar ɓata gari da za su iya kawo cikas a harkokin zaɓe. A zamana na gane shirin zaɓe ba ranar zaben ba ne shirin daga kafin zaben ne kowa ya kamata ya gane uh, rule nashi kowa ya kamata ya gane abin da ya kamata ya yi yanzu a zaman nan za mu koma mu sake strategizing kan da za mu rage wainan matsalolin da an san sun saba faruwa uh, insha Allah za mu samu raguwa a wainan abubuwan za mu identify wainan wuraren mu kuma tura mutanen mu su samu mana intelligence don mu san kan da za mu tsare wainan abubuwan kar ya faru wuraren da mun san akwai easy exit ah, da muna da issues na banditry da kuma da su togri in nan za mu san kan da deployment namu za mu concentrate sosai akan wuraren nan don mu rage ah, matsalolin nan kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa dsp ramhan nansel ya ce matsalolin tsaro da wasu kananan hukumomi a jihar ke fuskanta musamman tsakanin makiyaya da manoma sun ragu matuka kuma suna sa ran za a kawo ƙarshen su kafin lokacin zaɓe. mun gano gurin da shirinmu ya kasa kuma insha Allah mun koma za mu sake bude su shanin tsaron da aka dan samu a bangaren jihar nasarawa da birnin tarayya wato abuja an maganta shi an maganta shi an tura 'yan sanda sun je guraren can kamu ma an yi kuma muna kan ci gaba da bin bayan masu tayar ma mutane hankali a wancan guraren inda yardan allah abubuwan nan ba za su sake faru a wayancan bangaren kuma ba. To ban da bangaren Abuja ta bangaren Nasarawa da Benue kananan hukumomin Kiyana a da sauransu ana samun matsaloli sosai tsakanin makiyaya da manoma. Na san jami'an ku suna kokari amma wani yanayi yanzu ake ciki wanda za a dakile shi kafin lokacin zaɓe. Matsalolin da muke samu a wancan bangaren Benue da Nasarawa matsalan makiyaya da manoma ne ya ɗan ragu yanzu kuma mata matakin da aka ɗauka shine wato kwamishinan 'yan sanda cp muhammad mai yaki baba ya kira makiyaya da manoma ya yi zama da su kowa ya faɗa nasa me ne ke sa suke samun wayannan matsalolin an faɗa musu amfani daɗin zaman lafiya sun gane an wasu da mada sun bar guraren da suke noma da wurin da suke kiwo wasu sun koma wato idps ko wasu camps da dama suke amma rurrufa wasu sun koma zuwa gonakinsu da guraren da suke kiwo da yardan allah ba za samu wani matsala lokacin zaɓe a wayancan bangaren ba ba za mu ce muna da rashin ko ƙaran kayan aiki ba duk wanda muke da shi da a hannu za mu yi amfani da shi da kyau mu kuma ga cewa al'umma sun je sun sa zabensu ba wanda zai dame su kuma za a yi shi lami lafiya. Shi ma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo. ya ce babban aikin da ke gabansu shine na faɗakar da al'umma su fahimci muhimmancin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. I want to assure you that um, the command, as Plateau State Command and the Nigerian police as a whole, has um, put up um, powerful strategies to ensure that this election is peaceful. Ya ce ina tabbatar miki cewa hukumar 'yan sandan jihar Plateau da ma daukacin 'yan sandan Najeriya sun sanya matakai masu ƙarfi don tabbatar da cewa wannan zaɓe ya gudana cikin ƙoshin lafiya. asp alabo ya ce sun gano wurare da ke da alamun tashin hankali kuma za su ɗauki matakai a kansu And what we should do at this point in time is to avail the police of a lot of information. Kakakin 'yan sandan na jihar plato ya ce babban abin da suke bukata daga al'umma shine sahihan bayanai na inda bata garin ke taruwa a unguwanni da masu tada zaune tsaye da neman cutar da jama'a kuma jama'a su sani cewa zaɓe ba batun a yi ko a mutu ba ne. idan har wanda kake goyon baya bai samu nasara ba zai iya samun sa'a a wani lokaci don haka a guji tashin hankali. Mr. Gad Peter Shamaki shine jagorar kungiyar Clean da ta gudanar da taron bitar. A gaskiya a 2015 <coughs> um, partially 2019 bayan election dan samu yanzu irin damuwa da bai kamata ba kuma mun san cewa in ba zaman lafiya ba security ba iya samun peaceful election ba mm. kuma duk lokacin da jama'a suka gan cewa kamar police ba sa bai da haɗin kai don a samu election da ya kamata a samu mutane suna iya protesting kuma mun gan cewa haka bai dace ba shi yasa muka kawo su dan mu fara wannan training din early enough su san mene expectation din mutanen Najeriya gare su su ga mu na mene nasu damuwan da mu iya taimaka mu taimaka kuma mu tuna musu da aikin da ya kamata suna yi don wata rana ba wai su ba san aikin ba amma aiki na musu yawa don an zo kusa da election haka ya kamata san matakin da ya kamata su ɗauka don kar a gan kamar suna supporting party A ko party B so don haka abin da ya sa muka kawo su kenan. Me kuke fatar gani a ƙarshen wannan taro? eh a ƙarshen wannan taron muna son mu tabbatar cewa duk inda da election a Najeriya mutane ba su ji shakkan fita su je su yi casting vote su ba kuma in an gama election din kar a ce dan election an kashe wani ko an kona gidan wani ko an kona motan wani ko kuma an samu damuwa dai a tabbatar duk kokarin da mu iya musamman in Najeriya da kuma su mutanen tsaro su taimaka dan a samu a samu peaceful election kuma election mutane su ce eh wannan election daidai daidai kan an yi kokari dukkan bai da zabe ba ya je court wani ya ganka wanda a cuce shi ya kuka wa aina so duk abin da dami mu kiyaye so da bayan election kar a samu zanga-zanga da ake samu ko damuwan nan duk mun wa juna magana kuma fatan mu ne cewa mun saurari juna kuma duk inda ya kamata a samu sauki inda duk ne ya kamata mishi magana damar magadan a samu a samu peaceful election kuma da election da kowa dai ji daɗi dai ba ma so dai mu ji dai an kashe mutane a wannan election din gaskiyan kenan amma daga karshe kun faɗakar da al'umma su masu gane muhimmancin cewa ya kamata su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali eh kullum muna cikin magana wa jama'a kuma muna son gode a radio stations ku da kara ba mu space don mu irin na maganganun wa mutane akwai program da muke wannan na security ne akwai mu community leaders akwai mu matasa akwai mu mata don mun gane cewa wannan abun dole na yi magana da stakeholder gaba daya so dan a samu irin wannan ci gaba da irin wannan tafiyan da muke yi dole mu involving kowa in Allah ma ya sa mun samu ko idan mu kira media su ma su san nasu role din because a lokuta da yawa akwai news da media za su bada bai kamata su bayar ba akwai report da ya kamata su doka from balance angle ba su doka ba dan haka we want even media people to be sensitive in terms of their reportage so wannan aikin ya shafi kowa kuma muna fata cewa dukkan mu da mu sa hannu don mu tabbatar cewa wannan Najeriya din an samu kwanciya don a gaskiya in Najeriya ta fashe yau fa ba Africa ta iya daukan mu so don haka don zaman lafiyan afirka ma da duniya gaba daya dole ne kowa ya tabbatar cewa election irin wannan bai kare wannan damuwan ba mr gad peter shamaki kenan jami'in kungiyar clean da ta horar da 'yan sanda matakan tabbatar da zaɓe mai tsafta cikin kwanciyar hankali a watan fabrairun 2023 ne za a fara gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a najeriya da zai samar da shugabannai a ƙasar zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Mai saurare barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku a daidai wannan lokaci daga sashen hausa na muryar Amurka wanda ni Abdullahi Muhammad kan shirya da kuma gabatarwa. Kwanaki sha biyu kenan da fara gasar cin kofin duniya na kwallon kafa a ƙasar Qatar. wasu kasashen za su koma garuruwansu a yayin da wasu kuma sun yi nasarar kaiwa ga matakin ɗaya kwale sannan kuma ɗan ƙwallon duniyan nan cristiano ronaldo akwai yiwuwar zai koma a ƙasar larabawa don ci gaba da muzale da a can za ku ji cewa 'yan wasan kwallo guda biyu masu suna pele guda daga cikinsu ya mutu a yayin da gudan aka gaza da shi asibiti yanzu kan ga jerin kasashen da za su koma kasashensu bayan gazawarsu kaiwa ga zagayen kihuwa ɗaya kwale a gasar cin kofin ƙwallon kafa na duniya da ke gudana a halin yanzu a ƙasar qatar da ake kira da sunan round of 16 kasashen da za su tattara nasu ya nasu su koma gida sun hada har da mai masaukin baki kasar qatar da kuma kanada da kasar iran da kuma kasar wales sauran su ne kasar ecuador da denmark sai tunisia da kuma kasar saudiya da kuma kasar mexico kasashen da suka sami kaiwa ga bugun kihuwa ɗaya kwale sun hada da kasan faransa portugal brazil netherlands senegal ingila usa australia da argentina da kuma poland halin da ake ciki kuma dan wasan kwallon kafa dan kasar portugal cristiano ronaldo zai koma wasan buga kwallo a kasar saudiya wa kulob din al nassar wanda a da kyaftin din najeriya amir musa ya wa kulob din wasa har na tsawon shekaru biyu kamar yadda rahotanni ya iso mana za a biya cristiano ronaldo kuɗi fam na ingila miliyan da saba'in uku a kowace shekara kamar yadda yarjejeniyar kwantaragin ya shimfiɗa shi dai cristiano ronaldo ya soke kwantaraginsa da club ɗin manchester united na ƙasar ingila kamar yadda kafar as masa ta ruwaito ana sa ran ronaldo zai sami euro miliyan 200 a kakar wasa da suka hada hadda albashinsa da kuma tallace-tallace ronaldo yana da shekaru 77 a duniya akwai shahararrun masu wasan kwallon kafa a club din da suka hada hada tsohon goalkeeper club din arsenal david ospina tsohon dan wasan tsakiya na kasar brazil luis gustavo da kuma dan kasar ghana vincent abubakar edson arintes do nascimento wanda ake kira da sunan pele dan kasar brazil an sake garzaya da shi asibiti domin tantance lafiyarsa a sanadiyar wani kumburi da ya bullo masa a makogaro a shekarar bara sai dai ɗerar fela ɗin mai suna kelly na siminto ta shaidawa masoyansa cewa babu damuwa fela dai a yanzu shekarunsa 82 ne a ɗaya gefen kuma mai koyar da wasan ƙwallon kafa a club ɗin plateau united da ke garin jos a nigeria mai suna audu isa mai lakanin pele allah ya yi masa rasuwa a gidansa da ke kan titin alika zaure a birnin jos da wannan nake cewa abdulhab muhammad murin amurka daga bauchi a najeriya da fatan za a mana afuwa shekarun ronaldo 37 ne ba 73 ba yanzu ga labarai a takaici gwamnatin taliban ta kara matakin haramta watsa shirye-shiryen rediyo na fm daga wasu kafafen yada labarai guda biyu da amurka ke daukan nauyi ciki har da boa afghanistan bisa zarginsu da kare dokokin cikin gida na kasar haramcin na boa da azadi rediyo waɗanda wani bangare ne a afghanistan na radio free europe radio liberty ko rferl ya fara aiki a yau alhamis ɗin kwana guda bayan da ma'aikatar yada labarai da al'adu ta taliban ta ce ta samu korafe-korafe game da shirye-shiryen da suke watsawa amma babu takamaiman bayani. Tawagar kwallon kafar mata ta Amurka za ta samu ƙarin akalla ninki uku daga tawagar maza a gasar cin kofin duniya fiye da yadda ta samu saboda lashe gasar cin kofin duniya ta mata a 2019. Hakan ya biyo bayan sabuwar yarjejeniyar raba kudaden da aka samu a gasar cin kofin duniya. nasar da 'yan wasan suka yi a kan iran da ci ɗaya da nema a daren ranar talata da ta gabata ya kara kuɗin da suka samu a gasar cin kofin duniya zuwa kusan dala dubu ɗari uku da tamanin ga kowane ɗan wasa da ke cikin tawagar. To masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci da agogo ke cewa yanzu karfe wato kusan hudu ne na yamma a nan Washington DC saura minti rabi kenan. sai kuma gobe da safe idan Allah mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta a yaushe muna nan a shafinmu na intanet wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a rika samun labarai da dumadumin su kazalika a yaushe muna nan a shafinmu na Twitter, Facebook, da instagram domin samun wato sanin halin da duniya ke ciki yanzu kan amadadin muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa sai kuma sa'ida hamdun da ta hada mana shirin da kuma injinin mu nelson lopez ni mahmud lalo nake cewa mu lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc